Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. To yau ma insha Allah ga sirrin wato ainihin na biyu kenan wanda muka jero muku mun faɗi na ɗaya to ga kuma na biyun shi cikin wannan surat suratul qadar ga ta nan za mu faɗa muku mun faɗa muku na ɗaya to ga na biyu faɗar annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya karanta wannan sura bayan sallar azhar bayan sallar azahar duk wanda ya karanta ta kafa arba'in to Allah subhanahu ta'ala zai bashi abin da yake cikin zai bashi zai mallaka mishi aljanna da kuma duk abin da yake cikinta aljanna zai mallaka mishi da kuma duk abin da yake cikin wannan aljannar aljannar kala kala ce to insha Allah shi kadai ya san wace iri zai baka a cikin aljannar da yake da ita insha Allah yan uwa a daure kar a yi ƙasa a gwiwa wato ainihin a daure a yi wannan siri domin a samu wato ainihin wannan babbar falala kenan kar ka bari hakan ya wuce kuma ka daure ka tura yan al'umma domin su amfana wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode sosai sai anjima jima